الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم كان وتا عشرين دقوة وتا المحرم شكرة دبو ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na casa'in da tara a cikin wannan littafi na alfusul fi sirat rasul na imam ibn kasir Allah ta'ala muna magana akan sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam kiyamun ah, layi ko tahajjud hukuncinta da kuma bambancinta da sauran al'umma dangane da shar'anta ta da Allah ya yi a kan shi an kawo hadisi da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wannan aya da kuma yadda annabi samson ya lazumci yin sallar dare ɗin har ma wasu malamai suke ganin cewa wajibi ce shi a kansa dole ne mu ne sallar ta zama sunna a kanmu ko mustahabi har ma aka ga annabi sallallahu yana sallar kafarsa tana fafashewa na Aisha take ce da shi ya Rasulullah ya zaka ka wa kanka wannan nauyi bayan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da wanda ya jinkirta na laifinka sai ce da ita a afala akunu abdan shakura ya aisha ni ba zan zama bawa mai gode wa Allah ba bayan Allah ya mu wannan ni'ima kuma ba zan gode masa ba muka rufe da cewa wannan hadisi yana nuna mana idan Allah ya yi wa mutum wata baiwa ya kamata ya yi masa godiya ta hanyar yawaita bauta masa daidai gwargwado wannan shi zai nuna cewa mutum bai yi wa Allah butulci ba daga cikin hukunce-hukuncen um, da ya shafi sallar akwai imamul bayhaqi ya ruwaito wanda na zamu tashi min hadisin musa bin abdurrahman sanani daga hisham ibn urwa daga babansa daga nana aisha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thalathatun alayya fariida wa hunna sunnatun lakum alwitr wa siwaku wa qiyamul layl wannan hadisi mun karanta shi da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku ni a na farilla ne amma ku a kanku sunna ne wutiri da asuwaki da ƙiyamun lail da mun karanta makamancin wannan hadisin a baya to shi wannan hadisin yana da illa akwai wani mutum da ake ce da shi musa bin abdulrahman to mutum ne mai rauni kwarai da'ifun jiddan so samuwarsa a cikin isnadin hadisi yana hana hadisin ya zama ingantacce so wannan isnadin walam yasbut fi hadha isnadun bai inganta ba wani isnadi bai tabbata ba daga wannan magana da imam al-baihaqi ya kawo Allah ya masa rahama abu الشيخ أبو حامد رحمه الله ياكاو عن الإمام أبي عبد الله الشافعي إمام الشافعي شمانا لو تفهمت دنزلي لسلة درن النبي شوى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة دا قيام الليل دولني أكن النبي أكن دكا الأمة kamar yadda sallar farilla take dole to haka ƙyamun laili shi ma da yake dole to amma imamu shafi ya ce an shafe wannan hukunci na dole ɗin wannan hukunci na wajibcin yin sallar dare akan annabi sallallahu alaihi wasallam an shafe wannan hukunci kamar yadda aka shafe wannan hukunci akan al'ummarsa Um, a farkon musulunci kiyamun laili kana wajiban fiftida'i al-islami alal umma kafa da sallar dare dole ne akan al'umma kowa da kowa dole su yayi amma daga baya Allah ya sauke wajibci, saboda tausayawa wa al'umma kuma Allah ya san akwai wadda da yawa ba za su iya yi ba tunda sallah ce ba ta kowa da kowa yake iyawa ba ala sheikh abu amr ibn salah shi ma yace ibn salah Allah. wa hada huwa sahihu alladhi tashhadu lahu al-ahadith wannan zance shine ingantaccen zancen da hadisai suke masa shaida minha daga ciki akwai hadisu sa'ad ibn هشام لدى عائشة وهو في الصحيح معروف وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى haka imamu nawawi ma ya faɗa imam ibn kafir yace qultu wal hadith alladhi ashara ilayhi rawahu muslim hadisin da nuni a kansa shine riwayar imam muslim hadisin هشام ابن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين هشام ابن سعد يجي يقول لنا أنا عائشة أم المؤمنين سيتي يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كبان الأباري شيني أنبئيني دقى نبأني كبان الأباري دقى واتو أكن صلى الدرن النبي إنا سلسة سنة دليا يتكسن شيء قالت تجي ألست تقرأ بي يا أيها المزمل كي باك كرنت وأن سورة يا أيها المزمل قلت بلى آه من رواية وريكوا إنا كرنت شي هشام بن سعد تشي فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة أي أفركم وأن سورة ألا يا فرلن قيام الليل ليش يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وأن آية تنانون واجبت النبي تاشي صلى الله أما شيء أكفز كنت يا أيها المزمل دنشيني المزمل تشي فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها اثنا عشر شهرا في الثمان ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة تشي الله تبارك وتعالى يفرل انت والنبي صلى الله عليه وسلم يطيها يسلى الدري سيدي شكرا بدا ينا سلنا تشي هسيرة تكيد الأفافوان سكي تفشيوا saboda tsabar daɗewa yana yin sallar daɗewa yana yin sallar Allah tabaraka ta'ala ya rike hukuncin Allah bai saukar da cikatan wannan aya ɗin ba aka batta kan ƙumin laila illa ƙalila annabi ya ta'i, ya ta'i, ya ta'i. daga baya Allah ya saukar da sauki a ƙarshen sura fi akhir hadhihi sura shine ma'anar fa'amsa amsaka Allahu khatimataha Allah ya rike ƙarshen sura bai bai kawo ainihin wato cikatan ƙarshen nata ba wanda shi ne yake nuna sauƙaƙawa ga shi annabi ba dole sai ya yi sallar ba A fasara ƙiyamun laili ta na na shi ya fi shi sai ƙiyamun laili ya zama wato ta ba da fariza wato bayan sallar farilla wannan shi ne ra'ayin da imamu النووي حقكم إمام الشافعي يكاو وقد أشار الشافعي رحمه الله تعالى إلى الاحتجاج بهذا الحديث من النسخ شيخ إمام الشافعي نوني أكن شافي واجب شن صلى الدرجة عن النبي صلى الله عليه وسلم دوانا حديثي لم كرنتا دكما فدنسا ومن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك ka samu wani bangare na dare ta hajjudi a nafila tallaka kamar nafila ne gare ta ko ziyada tallaka wani ƙari ne bayan farilla amma ba ƙarin dole ba in ji imamu shafi ƙala an anna qiyamul lai nafila la ba kamar yadda na biya mana satin da ya wuce shi ya fassara ta nafila da ma'anar nafila wacce ba farilla ba da haka da Allah ya ce hajjar bihi nafilatan laka ka tashi kai sallar dare nafila ce imam shafi ya ce to kaga ai nafila aka ce ba farilla ba su kuma waɗancan malamai suka ce nafila ai ana fassara nafila bi ma'anar ziyada ƙari ne bayan farillar da aka wajabta maka guda biyar nafila tallaka wato ziyadatar sallaka wani ƙari ne na farilla na wajibci a gare ka wallahu subhanahu wata'ala alam akwai hukunce-hukunce yanzu anan kun fahimci cewa sallar dare akan annabi akwai sabanin malamai wasu na ganin wajibi ne a gare shi wasu kuma suna ganin an sauƙaƙa masa bayan wajibcin ah, duka wannan so ake a mana bayani dangane da muhimmancin sallar dare da yawa daga cikin malamai wasu ah, sun tafi akan sallar dare nan wajibi ne akan ma kowa da kowa ma ba wai sai annabi ba kamar yadda wani ra'ayi ne na imam al-hasan al-basri imamu al al-basri da imam ah, muhammad bin sirin cikin tabi'a duka waɗannan malaman guda biyu akwai shahararrun maganganu daga gare su cewa sallar dare ɗinnan, wato fariza ne suka ce salatun laili fariza ala kulli muslimin sallar dare wajibi ce dole farilla ce akan kowane musulmi walau qadru halbisha ko da daidai gwargwadon tatsar nonon akuya ne iya ɗan gajarcen wannan lokaci a ce da mutum zai ɗauka wajen tatsan nonon dabba ko akuya ko tunkiya to lallai mutum ya tashi ya sallar dare kar ya yadda ya yi bacci tun daga farkon dare har ƙarshe bai yi sallar dare ba wasu malamai suka ce dalili shine a dalilin da ya sa suka faɗi wannan maganar shi ne ya Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani a faƙara umata ya tsara min alƙur'ani Allah ya ba da umarni cewa ku musulmi diddaren duniya ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani diddare kan mutum ya yi ya ƙare dare gaba ɗaya bai buɗe ƙur'ani ya karanta ba suka ce abinda ake nufi ku karanta ƙur'ani a cikin sallah ku karanta ƙur'ani a cikin sallah me yasa aka ce a karanta a cikin sallah ana nufin wato shi karatun ƙur'anin a sallah za a yi shi don a tsawaita karatu da damar ribar sallar dare karatun ƙur'ani ne suka ce idan har Allah ya ba da umarni cewa ayi to kaga wannan yana nuna tun da ma tesar aka ce Ta komin kasancin lokaci mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya ɗan fizgi wani abu ko yaya da zai ɗan jefa a daren sai ya wuce yanzu daren daren jiya ya wuce da zuɗa ne ya wuce mana ladan yana cewa assalatu khairu minan nawm shikenan ya tafi wanda Allah ya sa ya tashi wani abu shikenan wanda kuma ya ta bacci an jima ma akwai bacci gobe ma akwai bacci jibi ma akwai bacci akwai kuma dogon bacci a kabari so kenan lokaci ya riga ya wuce baka isa ka baka dawo da shi yanzu nan da nake zaune muke duk abin da muke yana na ibada shine iya abin da za mu ci moriya yana wucewa ba wanda ya isa ya dawo da yanzu bayan wani lokaci wani ya ce dawo da wannan lokacin babu ya riga gama wucewa kuma an cire shi a cikin lissafin rayuwarka da Allah ya baka na awanni da mintuna da lokuta an gama cire shi so duk wanda Allah ya taimake shi amfana da lokacinsa to ya amfana wanda bai amfana ba shi kina asara duk wanda ya shuka gonarsa amfaninsa ya fito yi maza maza tun lokacin da ake noman farko ya noma ya gyara amfaninsa ya sa taki ya zauna ya jira to zai samu amfani mai kyau wanda kuma ya sakaci ko rauni ya sa bai nome gonarsa ba bai noma masararsa ba bai gyara dawarsa ba sai da ya bari sai da damuna ta yi zurfi har bayan watan ogas ciyawa ta cinye amfanin ya zo yana kokarin noma ya sa tattakin duniyan nan idan zai zuba bai isa ya samu amfani irin wanda ya noma da farkon nan saboda ya yi amfani da lokaci to haka duk wanda ya yi amfani da lokacinsa ya fi ba ko a kiyama wanda ya ta kokari ya yi ta azumin nafila duk litinin alhamis a rayuwarsa yana ta azumin litinin alhamis azumin. litinin alhamis yana neman yadda Allah ta shi kenan sai daga baya kuma sai kai ka gane ka ce a ah, ashe yana da muhimmanci ka ce kai ma bari ka zo ka yi ba za ka taba iso shi ba don yana da lissafin wasu shekaru da ya yi kai yana da shi account ɗinsa kai ko yanzu ne ka ɗora ka ke ka shi yasa amfani da lokaci yana da kyau wara'ani din nan da kake gani ko da bayan azhar ko la'asa Allah ya ce ka za ka iya buɗe ko izu ɗaya ne ko rabin izo ka dan duba ka karanta karanta ka daga hannu ka roƙi Allah Allah sai ka yana cikin akawun ɗinka ina cikin akawun ɗinka amma kasala shedan yana bin mu baya son mu nafilan nan da kake gani ko yaya mutum ya dan jefa ko yaya ka dan yi yana cikin yana ajiya ba nauyi bane ba zai kara maka nauyi ka ji an dora ma nauyi ba ka gama ka wuce duk wanda ya je akawun ɗinsa ya sa dubu ɗaya tana nan ɗari biyar ne kasa tana nan ko bayan shekara ɗari ne in ka nemi statement na akawun ɗinka na gani tana nan wannan fa a duniya fa ne? duk wanda ya asusu zai gani to me yasa ba ma so mu yi wa kanmu asusun lahira sadaka ne mutum yi wallahi zai gani taimakon wani kai yana nan a ajiye baka taba yin asara ba malam akan yin aikin alkhairi khair ne mahd shi yasa ake ta kwadaitar da mu ana karantar da mu waɗannan abubuwa ba don komai ba zan mu samu mu ga annabin mu samu dacewa yan uwa daga cikin hukunce hukuncen kiyamul laili na farko dai ana nufin kiyamul laili sallar dare sallar dare hukuncinta daban da sallar rana akwai sallar rana na filfili da annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya faɗi falalarsu ya ce duk wanda duk wanda a yi ne guda ya lazumci yin sallah raka a goma sha biyu Allah zai gina masa katafarin bene a gidan aljanna raka a biyu kafin asuba raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i ita afwan raka'a hudu kafin azhar kai raka'a biyu bayan azhar ita azhar ita kadai tana dauke da nafila raka'a shida kaga goma sha biyu ta fito annabi ya ce duk wanda ya lazimci wannan a rayuwarsa yana yi bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a gidan aljanna ya zama ka ka lazimci wannan kana yi daidai gwargwado to Allah ya yi maka alkawari zai gina ma gida a gidan aljanna to kiyamun laili kuma النبي في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر والصبح فليوتر بواحدة صلى دربيوني كي بيو كي سلم كي بيو كي سلم كتين بيو كان السلام عليكم بيو السلام عليكم بيو السلام عليكم إذا ɗayanku ya ji tsoron ceto na alfijir kada alfijir ya ceto mai bai wutari ba ɗaya ɗin nan raka ɗaya kenan to sai ya wutari da ƙwaya ɗaya sai ya rufe sallarsa daman sallar da dare ta wutari ne raka ɗaya a nan wasu malamai suka ce kaga an ce biyu biyu biyu ɗin nan ba a faɗi adadi ba komi yadda kai yayi wasu kuma suka ce a'a da annabi ya ce biyu biyu ɗin ai ya fassara mana ma'ana biyun an tambayi na na aisha raka nawa annabi yake kullum dare ta ce yana yin raka a goma sha ɗaya a wata riwaya ta ce raka'a goma sha uku to ko dai sha uku ko sha ɗaya wannan kullum annabi sai ya yi shi sa har suka yi ta cewa ai dole ne a kansa kullum babu wata rana sai ya yi to kenan wannan shine adadin raka'o'i da ake so mutum ya yi sai kuma daɗewar daɗewar kuma abin da ya sauƙaƙa gare ka yadda ka samu lokaci yanzu wani za ga yana tashi Allah ya hore masa wani duk inda karfe uku ta yi na dare ya gama bacci Allah ya ce muke shi uku ya gama bacci kaga at yana da awa biyu yau zai ta fafatawa Allah ce muke ka samu awa biyu kullum ai ai ka gama insha Allah da Allah ya karba wani uku da rabi yake tashi ka gama ta yassaran sa kenan wani kuma hudu yake tashi duk inda hudu ta yi to alam ɗinsa ya kada ya daina bacci wani kuma hudu da rabi yake tashi minti talatin yake dan wafta ko yaya kafin a yi salatu shi kuma ma sai sarki dama haka rayuwar take ko aljanna ma an je ta wani tafi ta wani aiki kamar yadda yanzu ma wani ya fi wani haka imanin namu daman yake ma wani ya fi wani imani to amma dai abinda ake so kowa ya bauta Allah iya daidai gwargwado amma abinda ka shuka shi za ka girba duk wanda ya dage ya nemi kuɗi da yawa ya samu kuɗi kaga zai fi ka morewa da ya fi ka samu wanda ya fi ka albashi kaga zai fi ka walwalar kuɗi haka abin yake to mata yassaran kenan mata yassaran ba ana nufin ka yi kadan ba kai kasala a'a abinda lokaci ya sauƙaƙa maka ya baka ka ta bugawa mutum zai ta biyu yana sallama ya ta biyu yana sallama ɗaya kenan na biyu cikin kuncin kyamun laili wasu malaman suke faɗa kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari allah masa ya kawo samfuri na yin sallar dare mutum ya ga dama ya bi biyu ya sallama har zuwa wannan adadin rakawoyin ko kuma iya wanda ya fi haka in wani ma ya ga cewa zai yi ya fi haka wasu malaman sun ba da dama mutum da ya ta sallah da daddare a ci sallah a ci sallah da daddare bayan an yi bacci an samu hutun gangan jiki da kwakwalwa ko kuma ka haɗa hudu kai sallama ɗaya in ka tashi sai ka raka hudu a jere babu zaman tayya a tsakiya zama ɗaya za ka yi raka a hudu sallama ɗaya sai ka ƙara wata raka a hudu sallama ɗaya kaga ka yi raka a takwas a sallama biyu sai kuma ka kawo shafa'i da wutari ka rufe shafa'i da wata biyu da ɗaya kenan ga a biyu ga ɗaya in ka ga dama su ma shafa'i da wata ko kai mun sallama biyu kai biyu kai sallama kai ɗaya kai sallama kaga ka samu sha ɗayan ka cif cif in kuma ka so ukun gaba ɗaya ka haɗe su sabbi su marabbika ala ɗinka kuliya da kafiru ɗinka da kuma ƙulhuwallahu da falaki da nasi a raka'a uku sallama daya kaga kenan duka iyamun lailin ta sallama uku kai wanda Allah ya bashi dama zai iya haka zai iya idan ka zo za iya wani yanayin ba wannan ba za iya yin raka'a takwas din nan gaba ɗaya ma sallama guda sai kai ukun nan sallama ɗaya kaga sallama nawa biyu gaba ɗaya sallar in ka ga dama ma za ka iya haɗe su gaba ɗaya raka a goma sha ɗaya nan ka yi ka ɗaga in dai ba ka da wahali ka yi ka ɗaga ka yi ka ɗaga eh to ai wani rudewa zai gigice zai tasa gane guda nawa yi yawa awa kudin ma sai na ya yi uku ya yi biyar ya kasa ganewa yau to dole yana buƙatar mai lissafi wanda zai iya ganewa kenan akwai nau'i na sauƙi a sallar daren wani lokacin annabi yana yin hudu sai kuma ya yi biyar in ya yi hudu sai ya kawo biyar shi ma wutari ne abinda ake nufi da wutari a samu sallar ta zama mara kuma ya halatta ka yi a raka ɗaya wataƙila lokacin raka ɗaya ba ka wuturi ke ɗaya ya halatta kai uku a dare ya halatta kai raka a biyar ya halatta kai raka a nawa bakwai ya halatta kai raka a tara ya halatta kai sha daya ya halatta kai sha uku duk yadda yanayi da lokaci ya baka sannan ribar ƙiyamun laili kuma yadda malaman suke faɗa shine yi a tsawaita karatu a ciki karatun ƙur'ani ya zama mai yawa akwai bambanci da wanda ya zo ya ɗauko alamtar kaifa zuwa ƙulawar bin nasi a ganin raka a goma zai samu cif-cif ya zo ya ɗan ɗauko ƙulwar lawansa ya buga kaga ya yi raka a sha ɗaya da kuma wanda ya je rarumo dogon karatu ya ɗauko suratul bakara ya ta bugawa duk tsayuwa ɗaya zai izu ɗaya duk tsayuwa ɗaya zai izu ɗaya kaga zai sauke bakara zai sauke ali imran duk a dare guda to amma kaga a lissafin adadin raka'a wancan yayi sha ɗaya wannan ma yayi sha ɗaya to amma a daɗewa wa ya fi daɗewa? ne wancan suratul bakara da wannan ko kuma wasu surorin illa wataƙila shi ne alamtar in kasa ɗin da bai haddace ba ko bai iya karanta manyan surori ba ya yi ta maimaita su daɗewar har ta kai wani irin wanda ya yi bakara ko tula don su ɗaya an fahimta don idan mutum yanzu bai iya wasu surorin ba to wanda ya iya ɗin ake ta maimaita dalili akan haka shine an samu manzan Allah ya sallar dare da raka'a da aya ɗaya ƙwarai qiyamul layl duk tsawon nan da aya daya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yana yana ta kuka ya Allah in tu'azzibhum in kai musu azaba bayin ka wa in taghfir lahum al'umma sai yake tunawa in kuma ka gafarta musu kai ne mabuwai kai ne na hikima wannan dare guda da aya ɗaya yi wannan kiyamun lailin ya tsaya ya yi ta karanta ta ya yi ta karanta ta ya ɗauki lokaci mai tsawo sannan ya koyi ya ɗaga raka'a ta biyu haka har sai da raka'a goma sha ɗaya da wannan ayar daga nan malamai suke ce ashe ya halatta mutum ya kiyamun laili da aya guda in ya ga dama yana mai istihdar wato tuno da ma'anar ita aya ko mutum ya ɗauki ƙula wuzu na nasu ya ta fafatawa amma ya maimaita ya ta maimaita mana shi dai ƙur'ani malam albarka ne da shi ko ya yake karanta shi babu asara a ciki albarka ne ƙwarai da gaske albarka a bakinka albarka a gangan jikinka albarka a lafiyarka albarka a gidanka duk gidan da ake karanta alƙur'ani a ciki ba iri ɗaya ba ne da gidan da ba a karanta ƙur'ani gidan da ake jin ƙur'ani a cikinsa ba iri ɗaya ba ne da gidan da ake jin kiɗa da waƙe-waƙe haka bakin da yake karanta karanta ƙur'ani ba iri ɗaya bane da bakin da baya karantawa baya karanta haka za ka ji wani yanzu a motarsa kullum ƙur'ani yake ji ya daga gilas ya kunna ƙur'ani ya ta ji ko yaushe ƙur'ani akwai kuma wanda kuma kullum kiɗa za ka ji ya kunna shi ɗan yana daɗa hura shi yana abin nan yana kaɗa kai yana jin kiɗa to kaga su ma akwai bambanci shi yasa daman Allah ya yi wuta da aljanna don ya bambanta makoma Allah ka ba mu aljanna ita ƙiyamun laili lokaci take da shi ana yin asalatu to lokacin ta ya kamar yanzu yin ne rana tana fitowa shikenan lokacin ta ya wuce ta zama ƙaba'i ta zama ramuwa so kenan duk duk ƙoƙarin da za ka yi kai sallar dare to ka yi ƙoƙari ka shigar da ita kafin me kafin alfijir ya keto kafin asubahi lokacin sallar asubahi ya yi lokacin wanta tun daga bayan sallar isha'i eh, mutum baya zuwa ya je kama kiyamun lele bayan magarba a sai bayan isha'i in an yi isha'i an gama tun da an gama sallolin farilla na rana to shi kuma a tafa fafatawa in mutum zai iya ɗaukan daren duka ya buga ba laifi illa dai an ba da shawara gangan jikinka shi ma yana da haƙƙi ka ba shi hutu ka yi ɗan bacci ko ya ne idan ko mutum ya samu dama watakila zai yi baccin da rana ya ce sallah zai da daddare shi kenan akwai waɗanda wallahi ba sa yin bacci da daddare wani zai ta ayyukansa ne ta aikinsa ta aikinsa ta aikinsa sai irin karfe ɗaya karfe biyu in ya gama sai ya yi alwala wani sai ya wanka ya asuwaki sai kama sallah ba zai gama sallan nan ba insha Allah sai karfe hudu da rabi karfe biyar daga nan ya tafi masallaci in garin Allah ya hore masa ya waye masa Allah ya hore mai safiyar sai zai kwanta ita bacci ba zai tashi ba sai sha biyu ko sha biyu da rabi ya yi wanka fitar masallaci ya sallah azhar akwai wanda Allah ya hore musu akwai wanda rabin dare su yin bacci wani abu ne na sirri kuma baiwa ce Allah yake wa mutane wani kuma Allah ya jarabe shi da bacci a zahar ma in ya zo kafin liman yanzu za ka ji yana munshari far yana ta bugawa shi duk inda ya je bacci yake yi duk inda ya je bacci yake baya iya komai na kirki a gida bacci a mota bacci a ofishi bacci ko ina bacci shi kuma haka yake malamai suka ce duk wanda Allah ya jarabe shi da yawan bacci to zai jarabe shi da kasala kuma shi gangan jiki in ka bashi sabawa yake da abu in zai baccin zai zo sai ka hana shi ka ce yanzu ba yanzu za a yi baccin ba sai lokaci ka za a yi sai ka sabar wa kanka shi yasa za ku ga in Allah ya tsaya da duk wanda yake da tsari sai ya sai ya yi shekara bai makara asuba ba saboda me ya yi training ɗin gangan jikinsa in dai wannan lokacin na asuba yi wallahi za ka kafarka saboda me ka sabar wa gangan jikinka sai dai larurar rashin lafiya ko tafiya ko wani uzuri ko ruwan sama ko wani uzuri dai ba za ka iya hanawa ba sauransu amma in ka saita lokacin ka kace wa zuciyarta karfe kaza za ka rinka tashi to hakan za ka tashi wani bai san makara asuba ba bai sani ba da aka ranar da bai zo asuba ba ji yake kamar wata musiba ce ta sauka gare shi wani kuma shi kuma musibar shi ne bai iya tashin asuba ba wallahi na yi na yi rinka tashi asuban nan wallahi ya kuke kuke tashi ne za ka san yadda ake ake tashi asuba <laughs> za ka san yadda ake tashi asuba wani ya sa bukatar sa duniya ko karfe nawa ne zai tashi wani abu ne aka ce ta na duniya za a yi karfe biyu ne karfe biyu da wani zai tashi ga ma suna ana yin sabon karfe biyu na dare kuma za su tashi kuma za su kalla sau tsari ne in ka tsara wa kanka za ka yi shi kenan ka mai da shi sanannen lokaci ne haka shi ya yasa kiyamun lailin ma wani duk wanda ya saba karfe ukun nan yana tashi wala ukun nan tana zai je ya tashi ya miƙe ko baka tashi gaba ɗaya za ga Allah ya kaddara ma kana juyi ko a sa ka je ka kama ruwa ko kai fitsari ko na wai dan dai a nuna maka wannan lokaci na da muhimmanci Allah ka azurta mu ka samu cikin masu yin ƙiyamun laili malamai sun ce duk wanda yake ƙiyamun laili Allah yana haskaka fuskarsa da rahama da jin kai da kwanciyar hankali kuma yana yaye damuwa kwarai da gaske sai matsala ta biyu wa fata fatat raka'atani ba da zuhuri fa sallahuma ba da asri wa asbatahuma annabi saboda tsabar kula da sallan nafila da yake yi hatta na ranar ma bai kyale su ba wata ranar kawai guda biyu da ake bayan azar suka kubuce masa wallahi sai da ya rama su bayan la'asar bayan azar ya saba yana nafila raka a biyu amma saboda tsabar wato ya kula da lokaci kuma ya dora wa kansa wannan ka'ida ce da bai samu dama ya yi raka a biyun bayan azar ba sai da ya rama bayan la'asar shi ma kuma baƙi ya yi ya ne suka shagaltar da shi har lokaci ya ƙuri da aka bayan la'asar ya zo rama kuma ya tabbatar da su mana inda ya azar to yakan yi raka a biyu kar shi fa an yafe masa kar ku shi ko yi ko bai yi ba babu damuwa to damuwar ni ne da ni da kai wa kana dawimu alaihi ma kama sabata zalika fi sahih annabi ya dawwama akan wannan rakoyi biyu na bayan azhar kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari hadisin bukhari ne da muslim wa zalika malam ibn kathir yace min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam ala asahi inda ashabina wannan khususiyar annabi ne dawwama akan wannan sallan nafila ta bayan azhar kuma ta kubuce ya rama wannan khususiyar sa ce ba wai ana nuna kai ma dole ne akanka dole dole akanka cewa in ta kubuce sai ka rama ba amma an kai ra'ayi za ka iya rama wakila balle gairihi wasu masu ce kai har wani sama shi ne kamar yadda na gaya muku idan ta faƙa lahu zalika an yi dawo lillahi alaihi ma idan mutum ya ɗora wa kansa zai dawwama akan wani nau'i na ibada in ya kubuce masa sai ka ga ya rama yanzu misali wala ta'ala alam ana yin azumi litinin alhamis na neman lada wani ya ɗora wa kansa kawai yana ga don ya trenin ɗin kansa don ya tarbiyyantar da ruhinsa da imaninsa insha Allah in dai da rai da lafiya in dai alamis ta yi ko litinin ta yi to zai yi azumi sai wani uzuri ya sa bai yi ba tsabar don ya cika wa kansa wannan lissafin insha Allah sai ka ga wata rana ranar laraba ma yana azumi ko ran talata ya aka yi wallahi litinin ɗina ne ban samu ne azumi ba ba dole bane ya rama din amma shi yana ganin dan ya cika lissafinsa sai mutum ya ga dama ya zai yi kamar yadda ibnu kasir ya ce idan tafaqa lahu zalika an yudawima lillahi alaihima yana ganin cewa zai dawama yana yi wa Allah Allah kuma yana son mutum ya rike wani ibada ya dawama yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ya faɗa a cikin hadisi inna Allah yuhibbul abdal mutqina amaluhu Allah yana son bawa da in ya zo yin aikin yana kyautata shi kamar ya Allah yana so ka yi mai abu mai kyau ko mun karancinsa mai kyau Allah yana son mai kyau inna Allah jamilun yuhibbul jamal kenan kada ka zo dan nafila ne za ka yi ibada ne ka yi bari bari kawai ka yi wa Allah ka wuce Allahu akbar sami Allah Allahu akbar Allahu akbar na gama ka tashi ka tafi ba ruwan Allah da irin wannan kai kanka a duniya in za a yi maka abu kana so a maka mai kyau aiki so ka nutsu a karatun ƙurani nan dai a ce kayi ka gama kayi izo kaza ka lalata harufa ka lalata ma'ana ka karanta shi daidai ba dan dai wai dai kai dai kayi dai ka gama ba dai an ce ayi ba to an yi din Allah ba ruwansa da wannan Allah yana son a kyautata aiki sannan kuma annabi ya ce Allah yana son bawa mai dawwama akan aiki wa in Allah mutum ya dawwama yana aikata wani aiki ko mun karancinsa misali ka dora wa kanka cewa in sha Allah duk lokacin da ka samu dama za ka rinka watsa gero ko dawa wa kadangarin unguwarku ko na gidanku wannan kawai sai ka dora wa kanka a shi wani ma bai ma san kana yi ba amma dai in ka zo za ka watsa musu sai ka mutu kana yi wallahi sai Allah ya baka aljanna saboda wannan a'a ka dora a kanka duk lokacin da ka je masallaci za ka yi alwala sai ka ruba ruwa a buta buta biyu uku hudu biyar in ka gama alwala sannan ka yi tafiyar ka ka dawwama kana yi gashi karamin aiki ne amma kuma Allah yana son ikhlasin ka dawwama akai a'a insha Allah ka yi alkawari raka'a biyu dai bi izinin ta'ala a dini za ka yi wata raka'a biyu sadaka wa kanka wa Allah tabaraka wa ta'ala kada wa makana yi sai Allah ya maka rahama a kan wani a ka dora wa kanka kai mutum ne mai zuwa kana gaida mutane duk watan duniya za ka zaɓi wasu mutane cikin magabatanka malamanka a iyayenka a'a danginka a'a dan uwanka a'a abokananka sai ka je ziyara gidan mutum biyu mutum uku duk wata me yasa kake saboda falalar ziyara saboda falalar sada zumunci duk watan duniya akwai wanda za ka yi wa ziyara ka zama na yi in ka mutu sai Allah ya ba rahama saboda wannan abu a'a duk wata za ka saka kati a waya ka kira mutane adadi mutum kaza wani wani ka gaishe shi wani na bugo ne mu gaisa kawai a message za ka tura na gaisuwa da girmamawa ko mun karancin aiki da ka dawwama kana yi to Allah yakan girmama ka da wannan aikin wani ne kullun lokaci bayan lokaci sai ya sayo ɗan turare ɗan ƙarami da bai wuce naira ɗari biyu ba sai ya baka ya wa mai na ka, wannan mutumin har ka mutu ba ka daina ganin mutuncinsa ba saboda me gashi ɗan ƙaramin abu ne turare ne duka biyu wuce ɗari biyu wata za ka iya bada tunanin dubu goma ma amma yana ɗauka yana baka sai ka ji kana ƙaunarsa kana son sa saboda Allah to shi ma walillahi masalul a'ala Allah shi ne ake buga kyakkyawan misali a tattare shi maɗaukaki yana son bawa ya dawama akan ibada ko yaya take ya zama yana yi a ƙarshe malamai suke cewa kowane ɗaya daga cikinmu ya zama tsakaninsa da Allah akwai wata bauta tsakaninsa da Allah da ya san yana yi ko mun karancinta yana yi wa Allah ni ban san me take yi ba amma ya zama ka san a karan kanka akwai wani abun da kai kana yin sa ne don Allah yanzu wani abinci yake dafa abinci har ya mutu ba a san yana yana dafa wannan abincin ba ashe duk watan duniya ko duk satin duniya ashe ya samu wata 'yar uwarsa yana aika mata kuɗi kawai in yi albashi yana warewa wata yarsa tana wani gari da Allah a rinka dafa abincin mutum goma ana ba su kawai wannan automatically matarsa ba ta sani ba ƴaƴansa ba su sani ba abokanansa ba su sani ba sai da ya mutu an zo ta ta'aziyya take cewa ai wani ya fi shekara kaza duk satin duniya sai mun dafa abinci mun bayar saboda Allah kaga irin wannan aikin wallahi tallahi wani lokacin kiyamun lailin ba ta kai ka aljanna ba wannan sai kai ka kuma wallahi za iya yi wani maraya ɗaya ya ɗauka ke taimaka masa ba wanda ya sani ya samu labarin wani maraya ne sai ce a kai shi makaranta duk lokacin da za a biya mai kudin makaranta ko kudin littafi a zo a yi mun magana ni kuma zan biya ba wanda ya sani har sai da ya mutu aka ce a ah, ai shi ya dauki nauyin wani maraya sai kawai ya dace da hadisin da manzo Allah ce ana wakafil muti yatimi ka hatin fil janna da ni da mai daukar nauyin maraya kamar haka ne a gidan aljanna dab da dab akwai abin da malam za ka yi shi ba ma san kana yi ba sam da zai cutar da kai ba amma shi dan makiyin shi yake hana mu amma akwai abubuwa da za ka yi ta kashe musu kuɗi kuɗi masu tarin yawa yanzu wayoyin mu da suke mu wallahi idan idan aka gaya muku yadda muke zuba musu kuɗi za ku sha mamaki Allah ka tsaya ka yi wa kanka lissafi ka gani akwai wani abu na alkawari ne sai ka zuba mata da yawa matarka da ka aura mata sunna wala ba lalle ta ci kudinka ba kamar yadda wayanka take cin kudinka dan ita waya da ta bukata loda mata ake ita kuma mata ana iya ba ta hakuri da ma din ya bukata za ce kai kai hakuri amma ita waya ba a ce mata ta hakuri ana lodawa shi yasa suke ta mana hanyoyi da yawa za mu rinka zubawa saboda mu samu wai wata biyan bukatar mu ta duniya kuma ka zuba kuɗin a wayan ya ƙare a banza watakila ma wannan kuɗin da ka zuba a waya ɗin insha Allah ta'ala zunubi zai tara maka rayuwa tana buƙatar lissafi yan uwana dole ne mu rinka tunatar da kanmu abinda zai amfane mu Allah ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim abinda kuka gabatar min khairin ko mun karancin sana na alheri ko mun karanci ko naira biyar ne ka bayar wani kike sa kwacin masallaci duk sati kana sa naira biyar ko naira goma ko naira ashirin tajiduhu inda Allah Allahu akbar za ku samu wannan abu a wajen Allah ya za ka yi ta rayu ba ka gabatar da wani abu kai yanzu ka yardar wa kanka wannan rayuwar da ba ta da garanti ba ka ware wa kanka wani abu na alheri da kake yi ba kai ka yarda da wannan mutuwa ta zo ta ɗebe ka baka shirya ba kurin ka tafi ka ji ka a kabari ana tambayan ka Allah ya ce kuma wastaghfirullah kurin ka neman gafara Allah inna Allah ghafurur rahim matsala ta biyu ta uku وكانت صلاته النافلة قائدا كصلاته قائما إن لم يكن له أجر النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya halatta masa ya sallah a tsaye ko yi sallah a zaune nafila duk ɗaya ne amma ni da kai idan mutum ya sallar nafila a tsaye yana da cikakken ladan sallar nafila idan kuma mutum ya sallar nafila a zaune to yana da rabin ladan sallar nafila sai dai inda uzuri yanzu na ga dama lafiya ta kalau zan iya sallan nafila a zaune amma fa na sani idan Allah yana ba da lada ɗari in an yi nafila a tsaye to da na yi ta a zaune to ina da lada ɗari ina da lada hamsin ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da tsayen da zaunan duɗe ne kun fahimce ni yawwa kenan ko kiyamun lailin nan da ake yi in kaga dama wata ka yi ta a zaune ka harɗe kafarka ka yi a zaune amma fa kana da rabin ladan wanda ya yi a tsaye in kuma kana son cikakken lada to sai ka tashi ka miƙe kai a tsaye wa bi khilafi ghairihi sabanin wannan safa innahu ala nisfi bin dalik duk wanda ba annabi ba yana da rabin haka واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم دليلي أكان كشين روار إمام مسلم أتشين سيد الإمام أحمد أبو داود النسائي يسرويته دقى عبد الله بن عمرو بن العاص الله يدر الشيء لما منسى قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قائدا نصف نصف الصلاة أنظن تدني شيوا النبي أفضل شيوا sallan mutum da zai yi a zaune to rabin lada ne na yi a tsaye fa ataituhu fa wajadtuhu yusalli jalisan Abdullahi dan Amr yace wata rana zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi sai na tarar da shi yana yin sallah a zaune fa wada'tu yadi ala ra'si sai na dora hannuna ka? wai irin kaga abun ban mamaki abun tsoro la ila subhanallah kaman wani mota ta zo da ta bugewa ne haka sai ka dora hannunka aka irin wai ya ga annabi yana sallah a zaune yaya aka yi annabi ya da ya rage wa kansa rabin lada alhali in an yi sallah a zaune rabin lada ake samu faƙala malaka ya Abdullahi bin amur annabi ya ce me ya faru ya Abdullahi bin amur za ka ɗora hannunka a kan haka ga ina sallah faƙultu buddisu ya rasulullahi sallallahu alaihi annaka ƙulta ai an zantar da ni cewa ka ce salatun rajuli ka'idan ala nisfi sala in mutum ya sallah yana zaune yana da rabin lada kamar rabin sallan ne wa ta tusalli qa'idan ga kuma kai kana zaune kana sallah fa a jal annabi ce kware kuwa duk wanda ya sallah a zaune to yana da rabin ladan sallah a tsaye walakin lastu ka ahadin minkum amma fa ni ba irin ku bane shi yasa muka ce duk wanda ya zagi annabi a kashe shi lastu ka ahadin minkum ni ba irin ku bane Allah karim ya gaya wa sahabi ya ce ni ba irin ku bane wannan magana ce mai fadi ni ba kamar ku bane ni annabi ne ni manzo ne ni dan gatan Allah ne ni kaza ne ni kaza ne kenan yana da su khasa'is wasu specifications wasu abuwa da Allah yake bance shi da shi shi kadai ne alaihi assalatu wassalam abin muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tun taɓa ashe Allah ya fi mana kallon allahumma bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh